انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب Hakika mun ƙawata sama mafi kusanci da ƙasa da ado mai kyau shine taurari waɗanda idan ka kalle su tamkar wasu abubuwa masu tsada masu ƙyalƙyali.